أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم بدائل الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau talata biyu ga watan Ida, hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da shida ga watan takwas 2014 za mu yi karatu na goma sha biyu a cikin hamziya akan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a satin da ya gabata mun shigo magana akan abin da ya shahi dudduge na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai ga cewa duke na alaihi sallama ta yi kumburi a lokacin da yana ibada da ita yanzu za mu tashi baiti na ɗari da tamanin yana mai cewa sai ba. bai ba ma'ara a cikin na الدم shuhada. هيبوت بالمهراب والحرب كمدا رجع عليها في طاعة أرحام فأراهم لو لم يزك بها قط نحرا ما جت به الدمام yace damiyat ita wannan dukkan ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi jini silwaga a cikin saututtuka daban-daban na yaƙi ana ce ma alwaga yaƙi ana ce alwaga saututtuka na daban-daban to don mi ƙafa anan sallar sallama ta hidda jini ba, domin ta tufatar da ita duddugen ɗiban turare ma wanda shike araƙat ashuhada'u waɗanda 'yan gani ni na addini shahidai suka zursuwa min da shi da jini ma'ana hikimar hitowar jini ga ƙawa annai muhammad sallallahu sallama domin kowane shahidi na kowane lokaci wannan jinin ya zan turare gare shi a wurin yaƙi ba kamar da ke cikin sai bukari farcin annabi sallallahu alaihi ya jini sai ya ce al'anti illa isma'un da miti wa fi sabilillahi malakiti ai ba ki kasance ba wace dan yatsa da ke yi jini kuma abin ga da ke gamu ba don ɗaukar kalimar Allah na ke gamu da shi ke dan yatsa ta to anan batun cewa ga fil waga cewa kafa ta yi ta jini fil waga to yana iya ɗauko cewa a ɗa'ifa lokacin da yake tare da zaidun mafarisa yana kare shi wajen kwana talatin suka yi a ɗa'ifa kamin ya komo a nan garin makka to a nan can ya ambaci cewa kafa ta ta yi kumburi saboda ibada a nan kuma wurin yaƙi ta yi jini to haya abin da ya sami ce ma haka Kudubul mihrabi ita makewayi ce na masallaci wal harbi da yaƙi zamo wata wani makewayi na masallaci shi yasa ta yi kumburi zamo wata makewayi na yaƙi shi yasa ta yi jini haka ba abin mamaki ba ne ke nan. ya ce kan darar arha da yawa ƙabilori suka kewaya alaiha tare da duddugen nan na annai mahamman sallallahu sallama, wasallama alhali gurin wa Allah biyayya ma'ana da yawa ƙabiloli Allah ya girmama su da koyi da annabi sallama da yaki tare da shi sahaba Allah ka yarda da su Ibn Abdullahi yana cewa Ohun billaili ruhubanun wa bin hari kusa.' Su habbai da daddare masu ibada ne, amma ‘yan rana ta yi kuma su ne baradin da musulunci. Sannan can da ya ce bil mihirar dama wanda Amiru Jeshi ana ce mai kudubu rahal harbi. Sannan kuma abinda a kudubu arraha shine wata kusa wani makiyoyi da ake da ake sawa ga injin to yadda injin bai wadatuwa daga wannan kusa tashi makewayin to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da abokansa ko ina to bayan haka sai ci gaba da yabon har yau dai wannan duge na annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa arahu ni na san shi ko kuwa arahu na tabbata laulan yusakin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai natsar da hira'an kogon hira ba biha da ita wannan tanin nashi ƙablu tun farkon lamari lokacin da ya hau bisa ga hira inda ce uskun hira'u ya kai hira ka natsu fa ma alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidun ba wanda a bisa gare ka face ba annabi ko abubakar ko shahidai su talha da zubairu da dai su na usman allah ka yarda da su to shi a ƙablu ko ko a'a ƙablu kamin tahowar su annabi sallallahu alaihi wasallam su hau dukin to da hira bai natsu ba ko ko kamin annabi sallallahu sallama a lokacin da yake ibada bisa ga dukin kamin a aiko shi da annabta to da lokacin da ma'aikin yadda yana ibada kogon hira da kogon hira din bai natsu ba wata nasu habiha da ita tani eh, dudduge koko ko bili da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to inda bai natsu ba adda ama'u gulbi ma'ana duci majad da ta kama musurniya bihi saboda rashin saboda hawan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bisa gare ta kuma addu'a din da yace yana dokar ƙasa gaba ɗaya amma sai aka keɓance ana ana nufin da duk duniya ta kama moci gaba ɗaya amma sai aka keɓance kogon hira saboda can yake ibada sallallahu alaihi wasallam a nan shi dukin uhudu ya motsa ne saboda soyayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahaba Allah ya yarda su yana cewa uhudun jabalun yuhibbu na wa nuhibbu shi uhudu duki ne yana son mu muna so ne shi ko hira'u ya ya motsa ne saboda kunya da bin umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ya ambaci mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam da dama irin cakewar wata da kuma alkur'ani da dai bisan nan ta ummu ma'abadin da dai sauransu to ai ga wannan zai yi imani da gauga amma duk da haka kafirai duk abin da suka gani ba abin da zai kara musu sai bata to don shi dai ne ya ce musu yana magana da su cewa ajaban lil kufari zadu dalalan ina mamaki ga kafirai sun ƙara bata billazi da mu'ujizar da take ibtida'i shiryuwar lil uquli ta tabbata ga hankulan da an tsirarri fihi ga ga sha'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da fihi ga abin nan akwai shirya ga hankula amma su sun ma ƙara bacewa gaba ɗaya to anan kuma zai ware magana akan kahirrai da kuma ahlul kitabi dan nan sai ya baiti 97 yana magana akan su bayan haka sannan ya yi magana a kan ziyarar ta alaihi sallallahu salama sannan ya yi ahalin baiti da sahabbai Allah ke yarda da su to anan yadda yake son ma'aiki kaga zai jiyo wa makiyan ma'aiki don in kana son mutum zaka ki makiyansa kamar yadda kuma in kana son mutum zaka so masoyansa zai shi ɗaya ne zai bi ahalin baiti da sahabai bayan ya ƙare magana akan wa'annan rai din shi ne ya ce wallazi yas'aluna minhu abin nan da suka tambaya shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabun munzal littafi ne abin saukarsuwa wartika'u da tattakawa ta Isra'i to duk abin da suka tambaya a atahum an ya zo musu ma yana nuni ne da zance Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تزئن السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه shi ne Allah ya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wayannan ayoyi akan abubuwan da suka nema ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai mai littafi ya ci gaba da cewa yanzu tambayar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafi yin dhikrun yanzu dhikrun an bato shi ne alqur'ani wa innahu la dhikrun la qawli qawlika wa sawfa tus'alun to an baton nan wanda rahmatun wa shifa'u wata irin rahama da waraka ta tabbata fihi a jiki lillahi ga mutane kuma wannan ambaton ya hito min Allah daga Allah yanzu awala ne ka bihin bai ishe su ba yanzu ba abin da babu a cikin alkur'ani bai ishe su ba sai sun tsaya tambayar wasu ayoyi bene ne babu a cikin alqur'ani to kenan duk wani abu da suke nema ta'annuti ne kawai suke yi can lillahi rahmatun wa shifa'u innan zancen Allah wani nazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Fakhruddin Razi a cikin at-tafsir al-kabir ko ka ce mafatihul ghaib duk suna ne da shi tafsirin sa wanda shi da mujaddidi na shidda ya ce shi qur'ani waraka ce daga cututtuka na rayuwa kuma da na jiki kamar da shi Abdullahi faɗa a cikin miftahut tafsir da dai sauran littattafai bayan haka kuma sai ya jiyo yana mai yabon alkur'ani akan mu'jiza ta alkur'ani ya ce ayatun minhu aya guda ta alkur'ani aya alkur'ani to a ajaza ta buwayar da al'insa wal jinna mutum da aljani ayatun minhu aya guda ta alkur'ani ta buwayar da mutum da aljani to in haka ne fahalla تأتي بها bi من هذا min hana masu fasaha su zo da aya ɗin ko kuma fahalla ya ake bi halbola min hana masu balaga su zo da alƙur'ani ko fahalla ya bi bi na aya ta alƙur'ani ko tashin aya su kawo mana to anan ya ambaci aya tare da kuma ƙarshen abin da aka faɗa shine sura in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu suratin min bayan ta ambata alqur'ani kullu ilayhi jama'at al-insu wal ala an ya'tu bi mithli hadha la bi kana ba'dhum li ba'din zahira wani wuri aka ce bi suwarin mithlihi wani wuri aka ce fa'tu bi suratin min kamar ayat da muka jawo Tunan ya aka yi kuma yi batun aya guda to ya nuna ya ɗauki hannun cewa ai ba wai sura ba aya guda ba za su iya kawowa ba domin da sun kawo saboda da kansu suka ce launa sha'u la kunna mithla hada da mun so da mun faɗi irin wannan to bayan haka sai ci gaba da cewa shi alqur'ani kulla yawmin tuhdi ila sami'ihi mu'jizatin min lafzihi al-qur'an bayan haka yace kulla yawmin kowane yini ko da Hausa muna cewa kulla yawmin kulli yawmin kowane yini alqurra'u makarantan alqur'ani tuhudi suna bada kyautar mu'jizatin wasu irin mu'jizoji min lafzihi daga lafazin alqur'ani su da kyauta ce ila sami'ihi zuwa ga masu saurare ne ma'ana isti'ara makaniya ce kamar abin da suka gaya maka na labarun gaskiya da al'ummomi da suka gabata da abin da ya kasance da abin da zai kasance a nan gaba kamar wata kyauta ce ta tsara ba suke ba bayan haka zai bayani akan Qur'ani yayin da ya kai abin da ya kai ya cancanta a siffanta shi da cewa almasami'u kunnuwan mutane ta tahalla suna ƙawantuwa bihi da saurare ne wal afwahu bakuna suna jin daɗi ga faɗi ne fa hawa shi alƙur'ani kenan alhuliyu kaya ne na ƙawa ga kunnuwa yadda suke ji ne wal halwa'u da kuma kaya ne na jin daɗi ka ci abu ka ji daɗi shine halwa'u kamar halawa haka ga baki ga wanda ya faɗi alƙur'ani ne wannan lafin wani surun murattabun ne kaga almusami usu'at da alhuliyu al'afwa usu'at da alhalwawu can al'imamu shaɗi yana cewa wa khairu dalisi la yumallu hadithuhu وترداده يزداد فيك watar وتنصح وتزداده يزداد فيك تجملا ma'ana yayyan abokin zama ne ba ƙusa da magana da alkur'ani kana ƙara shi kuma yana ƙara maka kawashi alkur'ani sai ci gaba da yabon alkur'ani ya ce raƙa ya yi kyau lafzan ga lafazinsa tsasshawa lafazin alkur'ani wa raƙa ya tsarkaka daga kowace na ƙasa ma'anan ga ma'anarsa kenan alƙur'ani idan za mu yi isti'ara tasiriniya faja'at al-khamsa'u al-khamsa'u bin Tu'amrin uwar saharu radiyallahu anha ya ce faja'at ita ce nan ta zo hula a cikin siffofinta wa hayyaha da kayan ƙawarta ma'ana ya kamanta surori na alkur'ani da siffofinsu ɗaukakar siffofinsu da ƙawarsu irin asirran da alkur'ani ya kusa ya kamanta su kamar wata mata ce da ta kai kul ga ƙawa kuma da kyawun da ba a iya bayani a kansa to shi ne sai ibda'ara ta sirgi a kan wannan to a nan ya ce wa na. fihi ga wani da من زلاله min ذيك wa ni sai ka ce rikatun filili wa safa'u da farantuwa min daga ruwan alkur'ani masu shine irin daɗin da ruwa ne masu daɗi masu sanyi wanda ake samu a cikin duji su ne kamanta su da irin abubuwan da alkur'ani ya kunsa irin kyawun usulubi na alkur'ani shi ne ce wa'annan ruwa masu daɗi wa aratna sun gwada muna gawa mai da fablin abubuwa waɗanda an rohe na daraja fi ga alƙur'ani irin ilimin da aka bincike waɗanda ba matuƙa gare su cikin alƙur'ani kaga aya ko kuma sura wacce ba ta da yawa amma kuma in abin a yi tafsirin za a buɗa ta da dama sayyidina ali karrama Allah wajhahu wa radiya anhu yana cewa laushi ito an uqira ba'iran min tafsiri surati da la ya ce wallahi da na ga dama in yi tafsirin suratu duha tafsirin ta in cika nauyin ban raƙumi da tafsirin ta wallahi ce wallahi da na aikata saboda irin abubuwan da alƙur'ani ya kunsa irin asararu din da ya kunsa to a nan ya yi magana a kan cewa su ayon alkur'ani sun gwada mana abubuwa na bai. to kamar wani mai tambaya ya tambaya ya ce za ka ce haka alhali ai akwai waɗanda suka kauce ma alkur'ani to ya aka yi haka shi ne ce inna ma haƙiƙa tustalal wujuhu ko kuma tastalil wujuhu haƙiƙa fuskoki na mutane suna bayyana ni ga alƙur'ani idan ma juliet, amma idan aka goge maɗin nan za'ida ce idan aka goge al'asda'u tsatsauka jam'i ne na tsatsa an mir'atiha daga madubi na zuciyarsu ma'ana sai zuciyar da ba ta da tsatsa take ganin alƙur'ani amma zuciyar da da tsatsa duk haske na alƙur'ani ba za ta gan shi ba yace suwarun minhu surori wani alƙur'ani ashbaha sun yi kama da suwaran surorin jiki min na namu yace wannan gara tankace tankace na mutane mislun nazairi sun yi kama da surori na alƙur'ani mafifita abinda suka yi shi kamanta surorin alƙur'ani da surorin jikinmu to ta hanyar mayyazewa yanzu yadda ka san kana mayyaze wane da wane da wane to haka kowace sura daban take kana iya gane sura ta kaza sura ta kaza sura ta kaza don ko karatu ake yi da ka ji wani ya karanta in ka san wurin ka ce lalle cikin sura kaza ne shi to haka kuma yadda surori na alƙur'ani suke wata mai tsawo wata kuma gajera to haka mutane suke wata mai tsawo ne gajera sannan yadda san surorin alkur'ani akwai wanda suke magana kan muminai akwai ma suratul muminun akwai suke magana kan kafirai akwai suratul kafirun akwai munafikai suratul munafikun to ai haka mutane suke akwai mumini akwai kahiri akwai munafiki ibnu mas'ud radiyallahu anhu yake cewa na san annazari waɗanda annabi sallallahu alaihi ke karanta su sune surori guda 20 hadisi ne muttafaqun alaihi san da yake muslim nazairin nubara annaga annazahir din bayan haka sai ya ci gaba da yawan alqur'ani da ta wal ƙawarin duk zantuttuka na ƙaryayyaki inda sihirin da suka cewa kuciyar qur'ani waƙa ne indahum amani da rai to zantuttukan nan nasu wa kan tamasili kamar gumaka suke abinda shi shine yanzu kamar a yi duro kamar a yi shanuwa misali ta ƙasa haka kaga timsali ne kawai ko kuma ta roba to yanzu wannan shanuwa na ɗaya ne ba za a tashi ita ba ba za a ci namanta ba ba za a yi kowane amfani da ita ba to haka duk san da suke ga Alƙur'ani ba su da wata fa'ida ba su da wata wani amfani da za a samu sukan da suke ga Alƙur'ani. fa saboda haka alkhudaba duk masu hudu waɗannan masu suka ga alkur'ani fala yujiman daga kakkai da su saka cikin kokonto domin duk wanda suke faɗi ƙarya ne bayan haka akwai wanda ya suka da alkur'ani suka da suka yi amma daga cikinsu wani ya ce wallahi abubuwan da kuka faɗi ba haka ba ne irin ku ce waƙa ne don na san waƙa irin sihiri ne ba sihiri ba ne bayani ne na can zuwa bayan ka sai ce kam da yawa a ce ayon alkur'ani din nan dubu shida da ɗari shida da sittin da shida amanat suka bayyana da min ulumin wasu irin ilimin da ba matuƙa gare su min yancin za'ida ce an hurufi daga haruffa waɗanda idan ka danganta su da faɗa ba su da yawa su haruffa waɗanda alhijaru hurufin hijaya a bana anha suka bayyana da wa'yancan ilon maɗi to yana nuni ga zancen Allah cewa komai akwai a cikin alƙur'ani kaga haruffa waɗanda iyakarsu shekara guda amma in abin ka kuda su kamar yadda bayani gabata abu ne mai yawa a nan al'imamu shafi'i radiyallahu ta'ala ne ke cewa Allah ya saukar da littafi 120 140 alhassan al-bisri radiyallahu anhu ke cewa Allah ya saukar da littafi 140 duk ilimin 140 an ya fi cikin hudu shine Qur'ani a taura Injila Zabura su ko uku din nan taura da injila zabura gaba ɗaya an sanya su a cikin alkur'ani tare da ƙare-ƙare da babu matuƙa Allah ce ma farna fil kitabi mai shi al-imamu shafi yana cewa duk abin da al'umma suke faɗa sharhi ne ga sunna sannan dukkanin sunna gaba ɗaya ita ku sharhi ne ga alkur'ani amma an al-imamu shafi tambaya cewa to idan mai harama da hajjiyar kashe zarnako menene yana da sakamako al shafi ya ce bai da sakamako zai kawo hujja ce domin umaru na al-khattab radiyallahu anhu ya ce ya yi horo da a kashe shi wannan karnako a cikin harami tunan ana da ɗan ina hujja ce sun ce to ai annabi sallallahu alaihi kuma ya ce iktaku bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ai ma ake ce ku koyi da biyu din nan bayana shi da abubakar da Umaru, don haka mun bi abinda Umaru ya to kuma sai ya kawo dalilin shi ko na cewa shi ko sai da eh, annabi sallallahu alaihi da yace ayi koyi da biyu din nan to shi alqur'ani idan aka ce ayi koyi da shi sai kawo aya wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga ya dauko ta tun ga hukunci ga sayyidina Umar yan bi ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a cikin alqur'ani in dai alqur'ani nan gumurnin da yayi duk gaba ɗaya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke biya kuma shi ne sahaba ke biya Allah ta yi su fa haya su ayoyin alqur'ani din nan yadda suke yanzu ni misali ne zai buga kaga aya guda misali ko sura wacce ba ta da yawa ga haruffa amma kamar yanzu kullu wallahu ahad an san gaba su da su ce ta alqur'ani misalin ayoyin alkur'ani kan haɗi kamar ƙwaya ce wanda an ka shuka wanda ba kuma ko da bino wanda yi ta ‘ya'yan ce. wanda sanadulun zangarku min na ayoyin ko kuma sanadulun zangarku minhu na wannan kwaya. wa zaka'u da ƙaruwa ta ƙwaya da ta da shi zaka'u duk su biyu to ajaba ta burge azzurra'a manoma minhu daga alkur'ani ko kuma minhu daga shi wannan ayat ko kuma minha daga ayoyin to bayan haka wannan yana iktibasi ne ga Allah jibin sauraha ya da bihimul kuffar duk da dai abubuwan da ayoyin suka kunsa yana kamanta su kamar ka shuka kwaya amma za ka yi sama abubuwa da yawa ko kuma ka shuka da benu za ka yi sama abubuwa da yawa duk da ma'anonin alkur'ani sun wuce haka kamar da malamai suka bayani yace amma fa duk da haka waɗancan da suka bace a ƙalu sun tsawaitar da attaradu da kokonto warraba da kokonto biyu a cikin alkur'ani wa ƙalu shi yasa suka ce sihirin tsahi ne wa ƙalu kuma wata rana suka ce iftira uƙaƙen ƙarya ne suka gaya ma alƙur'ani suka kauda kai ga alƙur'ani sai ce wannan bayyana to ai ba mamaki ba ne idan hujjoji lam tuguni shay'an ba su amfanar da komi ba tufalti masu roda neman shirya bihinna tare da ga hujjojin ga ayoyi to neman shirya ana yana da wahala ba ko ko fanti masu roda neman shirya da hunna da su hankula ɗin waɗanda ba su da alƙur'ani ba ana yana da wahala domin iya mutum yana son ya karyata ka in ka kawo batun malamai sai ce ai wa an samu saɓani kila sai ce ya baki zancen wani to alƙur'ani ba saɓani a ciki to ka jawo mutum alƙur'ani ka ce ka yadda Allah ya ce game da matsala ta kaza mutum bai yadda ba to ina za ka ga na za ka yi mai in dai ƙur'ani bai zan shirya ga mutum ba to ya zan billahi wannan kamar zancen Allah wa ma tubnil ayatu wa nuzur an qaumin la yu'minun bisu idza dhallatil uqul idan an kulla suka bace Allah bashishe su ala ilmin tare da suna da ilimi ba amma suka bace to ma za ta qulu wannan sahabu su suna nasiha na manzanni da malamai ne za su ce kuma in dai mutum yana da ilimi ya bace to duk abin da malamai suka faɗa ba zai karkato ba tun daga dangana ya bace kamar zancen Allah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun wannan A nan, yanzu duk abin da za ka faɗa ba zai yi amfani ba amma shehu abdullahi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa biya'u ta'wili ya ce a nan abin lura shi ne ƙarƙashin zancen Allah innal na kafaru sawa'un alaihi a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun yace anan akwai wasu abubuwan fahimta a cikin ayan nan yace idan ka gaya ma mutum kuma tabbas ba zai shirya ba to akwai fa'ida guda biyu ya ce ta farko dai kai ka samu ladar da a wadda ka yi cewa ka idan masu sako nan ka samu lada ko da ko ba zai shirya ba don ayat ta sauka ga su abu habi ne da dai sauransu Abuja hada da dai sauransu haka Allah ya san za su shirya ba to za ka samu ladan kiran da kake yi da biyu kuma za ka yi hujja da su ya ce don shi ɗaya Allah ya ce ai sawa'un alaihim ma'ana duk ɗaya ne gare su bai ce alaika ba kamar da yi wakon biya tawirin a tafsiri da suratul bakara aya ta biyar zuwa shidda to anan za mu tsaya anan ya ƙare magana akan hujjoji hujjaci wa'annan kafirai yanzu kuma zai shiga bayani akan ahlul kitabi wanda zai soma magana akan yahudawa da kuma zarginsu shine za mu tashi baiti na ɗari da tasa'in da tara shine zai ce ƙauma isa amaltumu ƙauma musa amalatkum al hunafa'u wanda zai magana akan taslisin da suke yi da kuma bayanin da suke na aƙida ta bada'udin nan da fatan Allah subhanahu wata'ala ta'ala abinda muka faɗa bisa ga daidai Allah ka ba mu lada ka ƙara mana son yayin sabikai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam albarkacinsa albarkacin yallan gidansa albarkacin sahabbai ba tare da waru ko guda daga cikinsu ba san mai baiti goma sha tara wani ya nemi cewa a yi addu'a kan matsala dinnan ta annoba da ta yi yawa sai mu yi salati a yi addu'a mu salli ala Muhammad wa ala alihi sai mu yi ilahi guda guda Allah subhanahu wa ta'ala wayanda aka azo ma abin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi musu sauki Allah karbi shahada duk wanda suka rasu a ciki mu duk abin da ke kawo matsalar ta annoba Allah ka sa mu gyara Allah ka dauke mana albarka sha da sallar sa dukkanin musulmi bismillahir rahmanir rahim ila da ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله duk alherin da ma'aiki ya roka Allah ka ba shi duk shirin da ya nema tsari Allah ka tsare mu shi Allah ka daidaita itikadin mu da ni da ayyukan mu da duk abin da muke aikatawa da abin da muke faɗa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم ومن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب رب العزة عما والسلام على الحمد لله رب العالمين